This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar kuma a gidajen rediyon amfani da fara da sarauniya da noma da dalo da kuma niyya a birnin kwani sai a duniyar gizo a voa hausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a mun ji daɗi da Allah ba da iko a can ko wani mitoci domin jin shirinmu na wannan lokaci ne ne Ali Mustapha Sokoto ta da Ladan Ibrahim Aiwa na Washington muna fatar nan kalau kamar da muke ga kanin mu. Aliyu shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya ce ƙungiyar Boko Haram suna samun horon ne daga kasashen gabas ta tsakiya. An halbi wasu 'yan sanda su biyu a Ferguson da ke cikin jihar Missouri yau da sanyin safiya. Kana sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Laraba cewa buɗaɗɗen wasikar da sanatoci 47 na jam'iyyar republican suka rubuta wa shugabannin iran ya bar cikin mamaki to bayan kun gama jin labaran duniya za mu tunkari rahotannin wasu jaridu da ke cewa watakila shugaban jam'iyyar pdp na najeriya ya fusata ya aji aiki wannan magana babu gaskiya a ciki amir mu'azu yana nena shugabancin jam'iyyar pdp bai bari ba kuma ba idan yan bari insha allah sannan cibiyar wato jigon cibiyar nazarin majalisun kasashen afirka zai mana fashin baki kan rikicin da ya barke tsakanin sarkin Maroko da shugaban najeriya idan har tabar wani abu ya tabarbare to wasu kasashe wanda suke ganin kiman Maroko su ma ba za su kalle shi da wani irin rahama ba ko wani tunani to saboda haka yana da tasiri cewa su su san yadda za su yi shawo abin tunda har an janye jakadan Maroko ya koma can kasan To akwai kuma shirin bango tun da yau alhamis amma za a sha labaran duniya. Tare da sallama, shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya ce 'yan ƙungiyar Boko Haram suna samun horon su ne daga ƙasashen gabas ta tsakiya inda yake a can ne matattaran 'yan ƙungiyar ISIS. Ya ce suna samun wannan horon ne a sansanin 'yan ƙungiyar ta ISIS kana daga bisani su komo nasu sansanin abin da ya bayyana a fili a ɗan ƙanƙanin lokaci kwanan nan. shugaban yana magana ne sa'in da yake magana da wakilin wannan gidan rediyo chris ten a abuja bayan da shugaban na kungiyar ta 'yan boko haram ya bayyana mubayansa ga shugaban kungiyar ta isis batun boko haram dai shine babban batun da ke daukar hankali a najeriya a daidai wannan lokacin da shugaba johnson ke tsayawa takara na shugabancin kasar To an harbi wasu 'yan sanda guda biyu a Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka yau da sanyin safiya 'yan auyi kaɗan bayan da shugaban 'yan sandan wannan gari da ya mulabu sakamakon rahoton ma'aikatar shari'a da ya ce ana nuna bambancin launin fata a wannan garin. Lamarin ne ya faru lokacin da masu zanga-zanga suka taru bakin kuma caji ofishin Ferguson din inda aka harbi wani ɗan sanda da ke cikin 'yan sandan birnin St. Louis a fuska shi da wani ɗan sanda to amma shi daga makwabciyar garin Webster Grove ya fito. babban jami'in 'yan sanda na st louis chief john belma ya ce duk da yake 'yan sandan da aka harba suna cikin hayyacinsu a yi musu dai mummunan rauni belma ya ce an harbi wannan 'yan sanda kawai domin su 'yan sanda ne kuma wanda ya wannan harbin ya bata a cikin taro labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya laraba cewa buɗaɗɗen wasikar da sanatoci 47 na jam'iyyar republican suka rubuta wa shugabannin iran ya bar shi cikin mamaki domin ya ba su da hujjan yin hakan kerry ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar dattijai cewa wasikar da sanata ankson freshman tom carton ya jagoranta ya kaskantar da manufofin amurka kuma ya yi watsi da tarihin shekaru 200 da ta gabata ya ce shugaban kasar amurka mai zuwa na iya soke yarjejeniyar samar da makamin nukiliya da aka kula da kasar ta iran a kowane lokaci haka kuma majalisun kasar na iya canza wannan kuduri a koyaushe su ga dama su yi hakan sakataren harkokin wajen amurka kuma john kelly jiya ya bayyana a gaban majalisar dattawa domin ya nemi a baiwa gwamnatin barack obama izinin ta yi amfani da karfin soja domin ta murkushe kungiyar 'yan tawayen isis na iraq kelly ya shaida kwamitin kula da harkokin waje na majalisar cewa samun wannan damar zai ce duk wani shakku da wani ko wasu suke da shi na cewa amurka kansa da yake musamman akan yaki da kungiyar ta isis da ma duk wani mai alaka da su ya ce haɗin kan naku zai aike ƙungiyar ta ic sakon cewa ba za su iya raba kan wannan amurka ba sannan kuma ya ce duk da yake shugaba obama yana da cikakken ikon ya ɗauki mataki kan ƙungiyar isis din to amma samun tabarikin ita majalisar zai ƙara ba shi damar ba da cikakken umarni wanda zai sa iya sarrafa al'amuran sojoji a duk lokacin da bukatar hakan ta taso shawarwari biyu da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta bayar a shekarar ta gabata bai inganta lamuran ayyukan jin kai ba a ƙasar siriya kare farar hula daga rikicin kasar da ke fuskanta ta da samar da manyan wato wuraren matsalar siyasar kasar su ne sabbin batutuwan da majalisar ta fitar a yau alhamis shawarwarin ku sun mayar da hankali ne akan kare farar hula da yawan kai musu hari babu gaira babu dalili sa'ilin nan a bar wato kayayyakin agaji su kai ga mabukata amma kungiyoyin su sama da ashirin da ke aikin agaji sun ce an yi kunnen kashi da wannan yunkuri nasu da ma shawarin na majalisar ɗinkin duniya wanda haka ya haifar da yawan 'yan ƙasar suna shiga cikin damuwa da ke ƙara kasara su wasu ma har suke mutuwa yayin da kwamitin na tsaro na majalisar ɗinkin duniya ke da ikon canza waɗannan abubuwa amma kuma ƙasashen da ke da waɗannan kwamitin suke da ikon da ƙarfin mulki kana da ƙarfin aljihu na ganin wannan canjin ya kai ga cimma nasara muddin ba gwamnati ne suka nuna karfin ikonsu ba to har kullum waɗannan shawarwari na majalisar ɗinkin duniya za su ci gaba da kasancewa a fatar baki ne amma ba a aikace ba domin har kullum za a ci gaba da yin biris da su yayin da ake ci gaba da ƙara samun tashin hankali wanda ya kawo adadin mutanen da suka mutu zuwa 220 majalisar ɗinkin duniya tana roƙon cewa agaza mata da kuɗi domin ɗaukan ɗawainiyar 'yan ƙasar ta siriya har su sama da miliyan goma sha biyu da ke buƙatan taimakon gaggawa majalisar ɗinkin duniya ta ce a shekarar ta gabata ta samu nasarar samun kashi 57 ne kawai daga abin da take bukata. To labaran duniya muka kawo muku daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. to madalla wai ina gaske cewa madugun jam'iyyar pdp da ke mulkin najeriya ahmed ma'azu ya fusata ya ajiye aikin shi mun yi wannan tambayar ga ɗaya daga cikin mashawartansa kuma na hannun daman shi ahmed ma'azu din alhaji muhammad alladi mai auduga durbin bauchi wato wannan magana babu gaskiya a ciki ahmed ma'azu bai bar shugabancin jam'iyyar pdp ba yana nan a matsayinsa na shugaba zaɓaɓɓe wanda aka tabbatar da shi a matsayin shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa baki ɗaya yana na shugabancin jam'iyyar pdp bai bari ba kuma ba idan yan bari insha Allah har sai lokacin da insha allahu aka diba masa nau'adinsa na wato ainihin shi kundin tsarin mulki na jam'iyyar pdp na kasa baki daya. alhaji muhammad da cikin mako na ya ta samun rubuce-rubuce a cikin jaridu da ke nuna cewa akwai saɓanin ra'ayoyi ko kuma ah, rashin jituwa tsakanin shi amin ma'azu da shugaban kasa da kuma sauran mukarraban jam'iyyar pdp har wasu suna zarginsa da cewa wai jam'iyyar pdp ta fara shakkun biyayya saga jam'iyya din da kuma shugaban kasa da kuma cewa baya fitowa yana wa shugaban kasa campaign me yake faruwa ne da ya janyo waɗannan maganganu a cikin jagorancin amin ma'azu ne duk hidima ne da kullum in dai al'amura ne da ya shafi al'amura na arziki ko gudanar da harkoki na jama'a ba a rasa mutum ya sami wato waɗanda suke gaba suke kuma hasala da shi wannan abubuwa ne na tabbatar da cewar gaba ce da hasala ta banza ba wani abu ne da suke ga hakikanin gaskiyan abin da ke gudana ba. Wasu daga cikin rahoton nan suka ce wai ɗaya daga cikin abubuwan da yasa jam'iyyar take nuna bacin ranta da amin ma'azu ne wai lokacin da shugaban kasa ya je wasu sassa na Najeriya musamman arewacin Najeriya aka jajjefi ayarin motoci da sauransu ba ji shi amin ma'azu din ya fito yana magana kan ko nuna bacin ransa ko wani eh, magana game da wannan al'amarin ba wannan yana cikin abubuwan da ake korafi a kansu? wato su abin da suke nufi ni na tabbatar da cewar ahmed adamu ma'azu ya yi maganganu masu nauyi dangane da abubuwan da ya shafi banga da rashin mutunci ba a jam'iyyar pdp ba ma a cikin najeriya gabaki daya kuma mutane ba su mance da cewar ahmed adamu ma'azu nan ba shi ma ya taɓa zama victim na harkokin banga da rashin mutunci a cikin jam'iyya ko kuma harkokin siyasar najeriya saboda haka duk inda aka yi irin wannan yana tare da ɓacin rai a cikin ransa yana kuma tare da tashin hankali abin da suke bukata ya kira sunayen waɗansu mutane ya musu zargi ya ci mutuncinsu ya ce su suka yi ko kuma yaya abubuwan nan kuma wanda aka yi musamman wanda ya fi shafansa a jihar bauchi an yi kuma wanda yake shine chief security officer na jihar bauchi shine gwamnan jihar bauchi ya fito ya yi magana ya faɗi waɗanda suka yi ya faɗi wanda suke da laifi a ciki saboda haka ai an gama kanka. Eh dama cewa yan PDP ne lokacin da shi Isa ya gudu ya ce mutanen PDP ne kuma sanin Amin Ma'azu daga Bauchi yake tsohon gwamnan Bauchi ne shine shugaban jam'iyyar sai mutane suke zaton cewa mutanen PDP nan na Abuja da aka ce su ne suka yi wannan sun hada da shi Ahmed din? A'a wannan babu Ahmed a ciki. Babu Ahmed Ma'azu a ciki. Mutumin da yake tarawa ya zai yi watsa. Duk ɗan jam'iyyar PDP a matsayinsa na ɗan jam'iyya a Najeriya yana ƙarƙashin Ahmed Ma'azu. kuma ba da amince ba abin da ya kawo shugabancin ahmed adamu azu rashin kwanciyar hankali ne da rashin zaman lafiya a cikin jam'iyyar ya kawo musamman a jam'iyyar ita pdp din hmm. saboda haka ya za a yi ahmed adamu azu sa a yi jifa To Alhaji Muhammadu Dalladi mai auduga kenan ɗaya daga cikin manyan mukarraban shugaban jam'iyyar PDP na Najeriya Alhaji Ahmed Mu'azu. nan ba daɗewa ba za mu ba ku ɗanɗanin wasu daga cikin maganganun da mai martaba sarkin kano ya taɓo a lokacin ziyararsa a washington jiya wacce kuma ma za mu nemi ra'ayinku a kanta amma yanzu bari mu je ga rigimar da ta ɓarke tsakanin najeriya da maroko wacce aka ce ta samo asali kasawa shugaba goodluck jonathan ya iya magana ta wayar tarho da shi sarki muhammad na maroko ɗin to kan haka muka nemi fashin bakin dr usman muhammad na cibiyar nazarin majalisun dokokin kasashen afirka wanda ya ce akwai tarihi game da alaƙar kasashen nan biyu a cikin wannan rigima. kasan kwanakin baya an kona wani matukin jirgi wanda ya kai wa isis hari a syria hmm. waya allah yana so ya mai magana ne akan abubuwa guda ɗaya da ke addaban kasashen su guda biyu ko musamman da yake an ce kwanan nan kungiyar uh, boko haram ta kulla uh, dangantaka da ita ah, isis Yawwa sun yi a ma shi gaban isis ba hmm. to daga duka alamu wa'ina abubuwan ne waya allah suke shi shugaba jonathan ya so ya ɗan muhawara da shi sarkin Maroko. shi kuma ya nuna cewa ba shi da lokacin shi ba shi da lokacin ma da zai zauna ya saurare shi eh, to Aliyu ka san tarihi da ɗaɗɗe tsakanin Najeriya da Maroko tun lokacin mulkin Murtala da Obasanjo suka yi wani mubaya'a suka yarda da saharawi Arab Democratic Republic wata 'yan tsibirin ƙasa wacce ta balle kamar yadda Biafra ta so ta yi mana. Eh. To wannan ƙasa da ta balle ka san ya kawo kaci na ce Afirka a AU yanzu AU kenan ko a eh, ƙungiyar ƙasashen Afirka ba? A ƙasashen Afirka wanda Murtala ya fito ƙarara ya nuna mutanen suna da 'yanci da za su balle domin irin musguna masu da ake ta yi. Eh, to Najeriya ta cikin irin ƙasashe da ta baiwa tallafi na zama 'yancin kansu ah, da su Zimbabwe lokacin kasa ana kiran kiranta Rhodesia da sauransu. Na'am. Har wannan kasa Saharawi Arab Democratic Republic mm. ya jawo mugun kace na ce tsakanin Najeriya da Morocco a lokacin. Da mm. tun lokacin kusan shekara arba'in da wani abu ba mu sake jin muryar Najeriya da Morocco suna kace na ce ba sai wannan karo. amma dr uh, usman mutane na cewa ya kamata idan na kira ka kace baka da lokacin saurare na ya kai ga uh, rikicin da za a haɓaka da shi har ɗaya daga cikin ƙasashen nan kamar ita Morocco ta zo ta janye da jakadanta da ke Najeriya? A bai kamata ba idan akwai tunani ga ɓangarorin ko kuma ɓangare guda ɗaya. Idan akwai tunani ga ɓangare guda ɗaya wanda ni na kira ka ni nake son magana da kai ashe ko akwai abin da nake so ka yi mana alu. to kuma an ka ce baka da lokaci na kuma a ina shugaban kasa kana shugaban kasa da yanda za a yi aika maka sako mai karfi na mutuntawa da darajawa kuma in samu wasu jakadu wanda za su same ka ga bukatuna ni in ji ne ne za ka tattauna me ko za ka ce mani. Eh, Amma eh, eh. muna da wani shugaban ƙasa ne wanda yake ba shi da mashawarta ba shi kuma da wani inganci na sahihin iya mulki da sanin diplomasiya to ka ga irin hanyar shi da ya ɗauka ya rikita abin kamar yadda yake rikita gida abin da ke da ban mamaki dr usman shine eh, yanzu muhawar ana yi cewa wani ya ce shi jonathan ya ce bai ma kira shi sarkin na maroko ba sarkin maroko ya ce ka kira da mana cewa ne ban da lokacin sauran abin nan eh, saboda haka yanzu magana ma an kira ba a kira ba ne kamar ita ce duka wannan cece ku ce din a aliyu ba za ka zauna cikin rudu da yadda gwamnatin najeriya take karya kullum in ta yi abu ta ce ba ta yi ba in ta sha kunya sannan kuma idan ba ta yi abu ta ce ta yi. Yanzu Dokta Usman me tasirin wannan al'amari a harkar a fuskar diplomasiya da cuɗanya ƙasa da ƙasa musamman a tsakanin ƙasashen Afirka da kuma matsayin Najeriya. To ka ga dai yanzu zaɓe za a yi. Tun za a yi zaɓe wannan gwamnati kaman gwamnati ne wanda tana ba ta san wato tabbas ɗinta ba na dawowa kan mulki ko kuma yaya. To in ka fita ƙasan waje ka san cewa dangantaka in tana tsami haka a waje babu daɗi mai ita gwamnatin da take ci yanzu. saboda a duka alamu idan har ta bar wani abin ya taɓarɓare to wasu ƙasashe wanda suke ganin kiman Morocco su ma ba za su kalle shi da wani idon rahama ba ko wani tunani to saboda haka yana da tasiri cewa su su san yadda za su yi su shawo abin tunda har an janye jakadan Morocco ya koma can kasan to ka koga akwai magana babba karama magana ce ka koga ta zama babba kallo ya koma sama To, Dr. Usman Muhammad kenan na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokokin kasashen Afirka yake mana sharhi kan wannan cece kucin da ya balle tsakanin Najeriya da Maroko. Na ce martinin Ghana, kuna nan cikin gida, ina South Africa, ina Kenya, ina Morocco, ina Egypt, ina Tunisia. Go, welcome to Abuja. karfe 11 da minti 16 na safe a washington dc wai ba shi ba me yake janyo faduwar darajar naira ne a nigeria yau ana sayar da dalar amurka akan tsakanin naira 224 zuwa da 26 to me yake janyo wannan ne babbar rigimar da muka ta yi kullum da ma'aikatar man fetur sanda ni nake gwamnan central bank shine ni na yi imani cewa kudin da ake kawowa bai kai kudin da ya kamata a kawo ba kuma babu kudin tunda menene darajar naira ai da dala ake sayarwa idan akwai dala da za a sayar naira za ce karfi mai martaba sarkin kano muhammad sanusi na biyu kenan a hirar da muka yi da shi jiya a nan washington dc za ku ji sauran hirar din kuma za mu nemi kuma na ku ra'ayi akan dalilan faduwar dala din a shirinmu na dare yanzu ga jummai Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanata Aisha Jummai Alhassan yar takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC a jihar Taraba za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage. daga garin Jalingo. Na da tambayoyi guda biyu kuma da zan yi. Na farko shine idan Allah ya baki sa'adin zama gwamna jihar Taraba wani tallafi zaki mana a harkar noma domin noma gaskiya ya tabarbare a yanzu kuma muna bukata ga muna muna da fili karshe na noma tambaya na biyu wani wayar da kai zaki mana game da zargi da ake miki wurin hannu na tura tsohon aktin gwamna na taraba mai suna da umar domin bayani yana ta yawo a gari shi ne tambaya zai guda biyu To, Sanata gare ki. Alhamdulillah, maganar eh, bunƙasa a aikin noma, ai bunƙasa aikin noma bai wuce a taimaki eh, manoma da kayan aikin noma ba irin na zamani, su turakta da sauransu. Na biyu kuma a taimake su a samun musu taki. Eh, cikin in ba za a iya ba su kyauta ba a kawo musu cikin farashi mai rahusa wanda za su iya saya na uku kuma a yi musu hanyar da za su sami basussuka wanda za su iya yin aikin noman da shi yadda za su iya biya da eh, interest eh, kaɗan da sauransu saboda haka maganan aikin noma ba ko kaɗai manoma za ku yi noma ba mu da ba manoman ba tunda muna da eh, abin nan albarkacin wurin noma a taraba mu ma za mu zama manoman in Allah yarda saboda haka taimakon da za a yi muku za a sami abubuwan noma na zamani za a sami taki idan ba za a iya baku kyauta ba za a samu abin nan farashi mai rahusa wanda kowane manomi zai iya saya ya zuba a gonansa sannan za a yi muku hanya eh, na eh, abin na samu eh, basussuka na daga bankunan noma da sauransu za a samu muku kuma agaji akwai kasashen da suke kawo wa manoma agaji to duk wa'annan za a samu ina kiran kuma kowane ɗan taraba ya nemi manifesto na da na yi wato manufofi na da na sa a littafi ku nemi littafin suna nan da yawa a taraba suna abin nan suna yawo idan an je wurin campaign organization dina za a samu za a ga manufofi na idan Allah ya bani gwamna sannan maganan ina da hannu a maganan eh, cire garba eh, alhaji garba utc former eh, wanda yake rike da matsayin gwamna na da wato acting governor na da ni da naji mama da naji maganan ma ba ma mamaki na ji ba dariya ya bani na ɗaya dai ni ba mai shari'a ba ne na biyu ba ni aiki a abin nan din shari'a na uku ta ina ne zan je in dawo da shi me zai sa ni ko me zai hana shi ai wanda zai zai dauka in an cire wani ko in an kawo wani zai sa ya samu ko in an cire wani zai sa eh, eh, in an wani yana nan zai hana shi samu ko in an cire wani zai sa ya samu to wanda bai yarda da Allah bane mulki ai na Allah ne ni kuma ina da imani duk wanda aka kawo idan da ma eh, mataimakin gwamna yana nan ya tsaya wato shi Alhaji Garba inda yana nan ya tsaya idan Allah ya nufi ni da ni ne gwamna ba wanda ya sai hana haka kuma yanzu a bayi nan din idan Allah bai bani ba ba zan samu ba saboda haka bani da dalilin da zan sa hannu in ce eh, a cire shi wanda suka cire shi kan yanzu kan ai magana ma wannan magana ya riga ya wuce kowa ya gane inda gaskiya ya faɗa amma ina amsa ka domin ka tambaya ne Bani da hannu a cikin cire Alhaji Garba ɗaya kenan na biyu kuma na yarda da Allah ne ke bada mulki in Alhaji Garba yana nan idan Allah ya bani ba zai hana ba idan Alhaji Garba da bayi nan in Allah bai bani ba ba zan samu ba wannan imani shi yasa ba zan taba sa hannu a wa wani ko sharri ko kuma a yi mishi wani matirci ko abu ba saboda haka na faɗa yanzu yadda duk wanda ya tambaye ni a baya ko ina da hannu a ciki ba ni da hannu domin na yarda Allah yake ba da mulki da Alhaji Garba da ba Alhaji Garba dukan Allah ba ni zan samu. da alhaji garba da ba alhaji garba duka yan Allah bai bani ba ba zan samu ba saboda haka kowa ya yarda duk wanda ya sani ya sani ya sani ya sani bani ƙarya saboda haka ba dalilin da zai sa in muku ƙarya abu na inda ina da hannu da zan ce muku ina da hannu kuma muku bayani amma ba ni da hannu na gode to mutum na gaba bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam mai magana sunana sa'idu daga garin dogo a karamar hukumar lau tambaya na gare ki senator in Allah ya baki ah. wannan karajan neman gwamna da kike Allah ya baki sa'a kin ɗare wannan kujera gwamnatocin da muka samu na baya mun samu karerai daga don za mu kira shi karya sun mana karerai ruda da sauransu duka mun samu hanyoyi da muke da shi na cikin gari zuwa waje ƙauyuka duk abin da suka mana na alkawari sun kasa cikawa wannan lokaci ga kikin fito a matsayin ki na mace kuma jaruma muna son ki gaya mana me ke kuma a wani alkawari za ki iya mana don ya zama ni shaida a gare ki in Allah ya baki mu ji menene ke kuma za ki yi a kai hanyoyin cikin gari da kuma hanyar mu na karamar hukumar mu na lau da kuma taraba gaba daya Don sanata gare ki. Yawa kaga kaga maganan hanya hanyar lau. Kila eh, in dai kana garin dogo ne ai zaka san gwagwarmaya da nake akan maganan hanyar lau ina sanata ma bare ina gwamna. Hanyoyi ka san akwai federal government roads akwai hanyoyin gwamnatin tarayya akwai kuma wanda state government za su yi. To na gwamnatin tarayya na laudin nan na gwamnatin tarayya ne na su zuwa karim gwamnatin tarayya ne ai gwagwarmaya eh, na yi ta gwagwarmaya a kai in fact na biya kuɗi aka yi survey da na domin ya gaggauta eh, su karɓa su yi mana hanya ai hanyar lau an fara shi contractor ya zo ya cinye kuɗin da gwamnati ta bashi bai yi ba ni din nan na je wurin minista na ce ga abin da contractor ya abin nan ya karbi kuɗi ba yi aka soke kwangila za a ba wani ya kai mu kotu haka kuma hanya daga mararraban fantisawa zuwa eh, cikin garin fantisawa wato a yoro local government duk yana constituency na ne shi ma ni na ba da kuɗi na da kai na aka yi survey na dauka na kai federal ministry of works har aka ba da aikin yanzu ana kan yin aikin haka kuma hanya daga eh, zin eh, ya bi ta ko zuwa munkin shi ma na ba da kuɗi na aka yi survey na je wurin eh, minister of works shi ma an ba da hanyar ana yi to kaga ina ma sadaka kenan ina da in an bani kudi da ni ne zan muku abin akwai state road state road idan an ba mu kuɗi ka san kuɗin gwamnati na state ba yin hanya ne kawai ba akwai makarantu akwai asibiti akwai abubuwa da yawa da yake kan kuɗi alkawarin da zan muku shine kuɗin ku ba za a sata ba za a yi muku aiki yadda ya kamata a cikin ayyukan kuma da za a yi hadda hanyoyi daidai yadda za a iya yi da kuɗin da muke da shi sannan alkawari ah, ba ne alkawarin karya hmm. don na riga na roƙi Allah duk alkawarin da zan yi da ba zan iya cikawa ba kada ma ya bani ikon yi kuma na tabbata Allah ya karbi addu'a na domin in ka ga nai alkawari Allah yana bani ikon cikawa alkawuran da nayi ina sanata ka bincika kai ma dan garin dogo ne ai kana ta raba north ne ka san abubuwan da nai a garin dogo a matsayina na sanata ma saboda haka eh, duk alkawarin da ka ji alkawari ne da na sani bai fi karfi na ba don mutum yana son in mishi alkawarin da ya fi karfi na ma na kan gaya mishi gaskiya wannan ba zan iya yi ba gara ka gaya mutum gaskiya kan ka yi mishi karya saboda haka duk alkawarin da ka ji ya fita a baki na. na riga na roƙi Allah duk wanda ba zai iya bani ikon yi ba eh, cikawa ba kada ya bani iko in furta in yi alkawarin saboda haka duk alkawarin da ka ga yi Allah yana bani iko ina cikawa kuma ka gani tun da kai dan garin dogo ne dan constituency dina ne Allah ya sa mu dace amin amin to mutum na gaba bismillah ko to muna yi miki maraba da zo senator Aisha sunana Ezekiel daga Fantisawa tambayan da ina so yi miki mu mutanen ikilisiya gaba ɗaya mu muna so mu zabe ki don ki yi ikoki a jihar taraba na gwamna idan allah ya baki a ƙarƙashin ikokinki wani tabbas ne za ki gaya mana da mu mutanen ikilisiya da musulun za ki rike mu hannu biyu mu zauna lafiya babu faɗa ki yi mana aiki 50-50 domin rana na ƙarshe ke ma Allah ya baki sakayya shikenan ma na gode Malam Ezekiel daga Fantisawa. Kash Malam Ezekiel gashi ka yi tambaya amma kuma lokaci ya karatu. A saboda haka sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu, Sanata Aisha Jummai Alhassan, 'yar takarar gwamna jihar Taraba, za ta baka ansa. A huta lafiya. Shirin yau da gobe yana kan hanya amma sai mun gama kawo muku labari a takaici. Shugaban kasar Najeriya Goodluck ibele Jonathan ya ce 'yan kungiyar Boko Haram suna samun horonsu ne daga kasashen gabas ta tsakiya inda can ne matattaran 'yan kungiyar ISIL. ya ce suna samun wannan horon ne a sansanin 'yan kungiyar ta isis kana daga bisani su koma nasu sansanin abin da ya bayyana a fili a kwanan nan a cewan shugaban kasar. an harbi wasu 'yan sanda su biyu a figason da ke cikin jihar missouri yau da sanyin safiya yan awoyi kaɗan da shugaban 'yan sandan lardin ya yi murabus sakamakon rahoton ma'aikatan shari'a da ya ce ana nuna bambancin launin fata a wannan wuri wannan lamari dai ya faru ne sa'ilin da masu zanga-zanga suka taru wajen charge office din figason din inda aka harbi wani ɗan sanda da ke cikin 'yan sandan st louis a huska babban jami'in 'yan sandan st louis chief john balma ya ce duk da yake 'yan sandan da aka harba suna cikin hayyacinsu amma fa ai musu mummunan rauni shawarwari biyu da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta baya a shekarar ta gabata bai inganta al'amuran ayyukan jin kai ba a ƙasar syria kare faran hula daga rikicin da ƙasar ke huskanta tare da samar da hanyar warware matsalar siyasar ƙasar su ne sabbin batutuwan da majalisar ta fitar a yau alhamis shawarin ko sun mayar da hankali ne akan kara farar hula da su da yawan kai musu hari babu gaira babu dalili to gaishe kala da murmuja maka bulki jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai da karfe tara da rabin dare kar ku manta za mu so mu je ra'ayoyinku game da tasirin faduwar naira da ya shafi sai da sayarwa da ake yi na yau da kullum yanzu a madadin duka ma'anar sashen wasu namar amurka musamman shi ladan da juli leathers gresham ali mustapha sakwata ne ke barin ku kuma sai ku shirya ku tarbi halima da jamila ashirin yau da gobe sai jima.